na za ka warowa ko ni bari ma an zauna kawo ajo miki kawo ajo miki kai hawa da kawo kawo ban yi wallahi wai kana tana mai askanci ko wallahi bai ki na dai ce ban bai zai roga you don't know anderson fuck you can dai ta bace ma ko monki ka ce mai ina ruwa na ba ka dai ci ba zana ma cakken ce shi kuma da na kuɗi ba burwana da ke wallahi ko kayan ɗaki ba miki yasan maza su kawo mata ka ɗaki ko wallahi ba miki so what <laughs> yaya na nake na haka warman tausayi bari in ma siya in baka da guda to kawo runce idanunka kuma ka bude baki ka yafi wallahi ai mai broba to in baka so bari in tafi a ta mai wannan hakuri hakuri daga dana ci haka na bari in bude to da baka bana ba akwai matsala wallahi ka gani ko ya ji kanshi har ya gaji yaro na gani ko ɗaya na ci ne <laughs> wayo daɗi 啊，我操，完了，还他妈这样。